to ba turka shi alamu na nuna babu gudu babu ja da baya kan batun mulkin soja a jamhuriyar nijar ɗin inda rahotanni da ɗumi su dai da suke iske mu daga jamhuriyar nijar ɗin a wannan rana kuma a wannan lokaci shugaban sojojin juyin mulkin jamhuriyar nijar ɗin ya ci gaba da naɗe mukamai a cikin gwamnatin tasa haka zalika za ku ji cewar Ƙungiyar ƙwadago ta samu zama da shugabannin juyin mulkin sojojin sai ku gyara zama ku biyo mu a sannan a hankali daki-daki dalla-dalla domin jin cikakken rahoton da muke ɗauke da shi a cikin wannan tasha tamu mai albarka. To mai sauraro a ci gaba da naɗe-naɗen mukamai dai a wannan rana ta Asabar takwas ga watan Muharram shekara ta da da arba'in biyar. wanda ya daidai da biyar ga watan Agusta 2023. Shugaban sojojin juyin mulkin jamhuriyar Nijar ɗin, Janar Abdulrahman Tijjani ya ci gaba da naɗa naɗan mukamai inda a yau ɗinnan ya naɗa manjo kanal Ahmad Sidini a matsayin shugaban rundunar tsaro ta ƙasa wato gardi nationally. kamar yadda dai kuke gani wannan shine hoton manjo kanal Ahmad Sidini wanda zai ja tawagar tsaro ta jamhuriyar Nijar ɗin a ƙarƙashin mulkin sojojin juyin mulki kuma shugaban jamhuriyar Nijar ɗin wato janar Abdurrahman Tijjani wanda a yau nan ya naɗa shi manjo kanal ɗin a matsayin wanda zai ja rundunar har izuwa mulkin sare a kamar yadda ya tsara a yanzu haka kamar yadda kuke ganin hoton janaral kuma kanal ko ko mu ce kanal ahmadu sidini a matsayin shugaban rundunar tsaron ta ƙasa wanda kuke ganin hotonsa a yanzu haka shugaba janar titiyan ne ya naɗa shi a cikin wannan rana wanda babu gudu babu ja da baya shugaban dai yana ta naɗe-naɗe wannan yana nuna cewar babu batun dawo da mulkin demokuraɗiyya a jamhuriyar nijar ɗin To biyo bayan haka dai da jaridar da magaran post ta wallafa wani ɗan hoto da kuma jawabi kan cewar tattaunawa tsakanin hukumomin gwamnatin rikon ƙwarya na sojan Nijar da ƙungiyoyin ƙwadago an samu zama kuma an tattauna wanda zuwa yanzu tattaunawar dai bata bayyana ba bare mu sayar muku da jaridar abin da kana tsakanin shugabannin sojojin juyin mulkin da kuma ƙungiyar ƙwadagon to Allah Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sa zaman tattaunawar ya zama alkhairi aka tattauna kuma 'yan ƙasar Nijar ɗin su amfana da zaman da aka yi haka zalika muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai mai iko akan dukkan al'amura ya sa juyin mulkin da aka yi a jamhuriyar Nijar ɗin ya zama musu alkhairi babu zato babu tsammani Allah subhanahu ta'ala ya shiga cikin al'amarinsu kamar yadda al'umma suke ta tunanin cewar hakan ba zai zamo alkhairi a tare da jamhuriyar Nijar ɗin ba to tun da mai afkuwa ta riga ta afku babu wani abu da ya rage sai a yi musu fatan alkhairi dukkan wani mulki in dai babu adalci demokradiyya ce ko kuma military ɗin wato mulkin soja in dai babu adalci to babu wani abin sha'awa da birgewa a ciki amma muddin akwai adalci a cikin wannan juyin mulki da za su ci gaba da gudanar da ƙasar to Allah subhanahu wa ta'ala ya sa alkhairi ya kuma tabbatar musu da zaman lafiya da yalwar arziki da kuma da wadata a cikin kowane ɗan ƙasa ya kawar da fatara da talauci ya kuma kawo musu ƙarshen dukkan wasu fitintunu da take faruwa da su daga ƙasashen turawa mai sauraro wannan rahoton kenan da muke ɗauke da shi a yanzu haka sai dai ka ci gaba da kasancewa tare da mu a cikin wannan tasha ta mai albarka domin ci gaba da kawo maka rahotanni sahihai daga jamhuriyar Nijar ɗin. Amma muna ka idan wannan shine farkon kasancewarka a cikin wannan tasha ta mai albarka to ka danna mana alamar subscribe sannan ka danna mana alamar ƙararrawa domin ci gaba da kasancewa tare da mu a cikin kowane lokaci da kuma rahoton da za mu ɗauko maka. Sai mun ji comment ɗinka ko kuma tsokacinka. Bisalam a huta lafiya. Barka da zuwa Hausar TV tashar al'umma.